Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Amma ba bisa shashanci ba, kana ba bisa sakarci ba, kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya ka tuna yanda ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka tuje ka kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi ka kashe su ta hanya mai kyau. Tunda sai kai gumi ka sami abin ka ashe ko kashe shi ta hanya mai kyau. Kuɗi ka kashe su ta hanya mai kyau. A kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Malam duk ciniki. Da rashin ta yi akan bar arha, Salo Garba ne daga nan birnin Washington DC ke gabatar muku da shirin. Jama'a Assalamu alaikum. To har yanzu muna kan takaddamar da ta kunno kai ta kasuwanci tsakanin Amurka da China. Masana harkokin tattalin arziki sun yi harsashen cewa abin da ke faruwa tsakanin waɗannan manyan ƙasashe biyu zai iya taimaka wa eh, 'yan kasuwar Najeriya su kafa nasu masana'antun amma fa sai da taimakon gwamnati. Ga abin da Alhaji Suleiman Bello masanin tattalin arziki da Dr. Lawal Habibu Haya shi ma masanin tattalin arziki ke cewa a wannan firar. Alhaji Suleiman Bello ana ta kuka cewa dama China nan fa tana nema ma ta mai da Najeriya da ta abin da kuke kiya dumping ground. Wani sansani ne na ta zo ta baje kolin kayayyakin ta domin tana cin gajiyar tsarinmu na rashin sana'antarwa saboda kalubalenmu da wasu daga ciki da dr lawan ya iya ambata su anya ko ba tsoron cewa tun daga amerika tana farautar kasashe irin na najeriya china ma tana yi saboda wancan fada da suke yi na kasuwanci ko cinikayya ba ku tsoron cewa yanayin na mayar da mu wani dandalin baje kolin kayayyakin kasashen ketare zai ninka eh zai ninka muka yi bacci idan gaskiya ba zama proactive ba gaskiya zai ninka saboda kawai kayan da amerika take fitarwa za ta juye nan haka kayan da china suke cewa za su juyo nan su za su haka saboda idan idan idan kai dan kwali a china ka sai da shi a najeriya a can ka ba da haraji a can ka ci da wani ka ba wani aiki ya ci da iyalinsa amma idan ka taho kai da mutumin ya dauko kudin sa ya kawo nan ya kawo mashin nan aka yi a nan fa dole wani zai yi operating machine hmm. dole zai cleaning wani sannan zai siya akwai value chain so abin da ya kamata a yi shi da cewa gwamnati su tashi tsaye sai abin da kowa yake a duniya ka ɗaya za nan yanzu in ka zo kano ka ce a baka fili za ka yi masana'anta ba wanda zai baka ba su da shi da faɗin kana nan kuma ba wani kwazazzabe ne da ita ko duwatsu ba to ai ba su ba ai ba gona ba ce ba hmm. shi masana'anta ba gona ba ce ba sai an kai titi sai an kai ruwa sai an kai wuta nan da haka yanzu eh, babu su hmm. a kano dai ba su shi ba san kowa wani wajen ba sannan yanzu idan ka ce kawai kana bude ko shago ka bude daga safiya zuwa magarba mutum biyar sai su zo neman haraji a inda aka ci gaba idan ka bude harka ana baka dan lokaci ka tsaya tukun da kafarka saboda shi harka ta kasuwanci ta yi ne ko ba za ta yi ba idan ka samu kwarai ka zo ka ce bari ka zuba kudin ka a kasuwanci sai a baka lokaci a kalle ka a tallafa maka kyau in wanda zai masana'anta fili a bashi kyauta filin nan kuma already an riga an kai duk mun san da aka yi bamfai mun san da aka yi sharaɗa mun san da aka yi calawa amma wasu da yawa yan bai sun karɓi waje sun rufe shekara ashirin talatin. ba su komai a cikinsu ba ba hujjar da gwamnati za ta bari yanzu idan ka zo ka ce kana son kai masana'anta ga kuma filaye a rufe amma sai a ce a ah, ba a sabon industrial park ba wacce aka ta kashe ita ta ta tokarawa ta tokarawa tokara yanzu in ka ce ai ba wata za a iya baka sai dai kai ka je ka siya to ka tashi ka sai fili misali murabba'in nawa a nawa ka siyo mashina ka sai janareta ka saka sannan ka da yake ba lo yake fada ka sai tsaro saboda billahi yanzu inda abubuwa suka tazara sai ka samu wani zai kwashe maka mashin din ma sannan kuma kansu ma mutanen mu sai ka canja musu tunanin su duk wanda yace zai zo ya masana'anta to fa taimaka muku ta kowanne fanni ta kowanne fanni saboda haka kamata ya zama dan lele gwamnati tallafe shi ta bashi moratorium ta bashi ta bashi bashi ta bashi bashi ba ruwa misali yanzu kamar kuma za ta karba ta subsidizing sannan ta bashi fili idan aka yi haka za a samu multiplier effect amma idan ba a yi ba shikenan kasuwar da wayannan suka rasa sai ta yi nan kasuwar da yan china suka rasa sai ta yi nan kasuwar amurka suka rasa sai ta yi nan kuma yanzu abin haushi ma shine ana zuwa ma'otanmu wanda suke da better working environment a establishing abin amma kaya suna karewa nan i assure you 60 70% of kayan da suke ending a benin ko a niger ko a togo the end of in nigeria nan kasuwar take Kasu nan jama'a suke nan spending power din take uh, Dr. Lahabi za a iya cewa kenan waccan gajiya da muke ta hasashen Najeriya za ta iya cin gajiya uh, uh, za ta iya cin ta sanadiyar faɗanan na giwaye guda biyu akwai sharaɗa kenan da aka damfara da wannan gajiya kenan kwarai kuwa ai kamar yadda muke magana ni da alhaji suleiman ai sharaɗin biyu ko dai najeriya ta zauna ta zama wato jujin waɗannan waɗannan ƙasashe guda biyu duk wanda ya rasa kasuwa a cikin su yayyo nan saboda ita najeriya ita ce kasuwa afirka ta yamma gaba da saboda haka sai su kawo kayan su nan ko cana ta kawo ko kuma mu shiri don mu ci gajiyar abin kamar yadda muka faɗa ni da shi gajiyar ku ita ce mu bayar da yanayi kyakkyawa wanda zai kawo kyakkyawar alaƙa ta ɗan kasuwar najeriya da na cana da ɗan kasuwar najeriya da na amurka wanda idan zai zo ba kaya zai kawo ba wato masana'anta zai kawo mu muna da filaye muna da kasuwa muna da jama'ar da za su siya mu zo mu kafa waɗannan masana'antu ƙasashen afirka da suka farga kamar yadda ya gaya maka irin su south africa sun farga da wannan sun kakkafa masana'antun da kuma kasuwarsu a nan ce matsalar shine idan masana'anta na wani waje kai kasuwa kai tattalin arzikinka ne yake tafiya wancan ƙasa. Hmm. su kuma su suke sana'antawa a can suke biyan haraji a can suke samar da aikin yi a can suke sa kayayyaki su yi sauki ku kuma su tattaro su kawo ku kuma kudaden ku ku siya da tsada ku samu tashin gauran zaben kayayyaki da matsin tattalin arziki saboda kuɗin ku ya kare akan abin da za ku iya sana'antawa ba ku iya sana'antawa ba misali lemo wannan na gwangwani da ake shigowa da su a lokacin da ake shigowa da su an yi ta kururuwa 'yan kasuwa sun yi kururuwa cewa leman nan fa da ake shigowa da shi kashi talatin ne wato ainihin A'a, ‘ya'yan itacen kashi saba'in ruwa ne amma najeriya tana kashe sama da dala eh, miliyan ɗari biyar wajen shigowa da su a shekara wanda idan ka kafa masana'antun a nan mu za mu iya kawo kashi tamanin ‘ya'yan itace musa kashi ishirin ruwa kaga ya fi lafiya a lafiyar kiwo mm-hmm. kuma mu sayar da shi a bisa sauƙi haka sannan gwamnati ba ta buƙatar kuɗin musaya na sama da dala miliyan 500 idan ka kafa masana'antuna a nan bukatar kuɗin musayan kansa zai ragu so kururuwar dala da waye da sauransu sai ka zo kana ga dala a kasuwa an kisa yanta me za a yi ita saboda akwai masana'antun anan suna sayawa amma idan tsinken sakace da ashana sai ka je ka shigo da shi kaga kullum kana bukatar kuɗin musaya bukatar kuɗin musaya ɗin ita ke daɗa sa hawa farashi yake daɗa abu na saboda haka ita gwamnati saboda haka kamar yadda na gaya maka cin moriya ya danganta idan mun gwamnati ta yi shiri da ita da 'yan kasuwa mun shiga mun tsara mun zubo inan kan, na mu gyara tattalin arzikin mu samowa wa da 'yan kasuwa da mutane yanayi mai kyau da za a iya yin kasuwanci to wannan najeriya za ta ci su za ta zama ita ce uwa maba da mama a wajenta ake sana'antawa kamfanonin sun zo sun haɗu na najeriya suna sana'antawa kuma suna sayar da wasu ƙasashe a samu raguwar rashin aikin yi a samu raguwar hauhawar farashin kayayyaki a samu raguwar rashin tsaro da sauransu wanda shi zai taɓa taimakawa gwamnati da al'umma wai dakta idan mu koma baya kaɗan game da zancen takaddaman nan idan kamar gumute gumu kowa ya gane cewa ya gane karfin kowa za a iya samun yanayi na asasanta a samu wata kafa kuma a ci gaba da hulɗa yadda kamar ko kuma a tun da wannan baraka ta samu shi kenan ba magana sasanta tsakanin amurka da china a dole dole sai sun ai gwabza za su daga ba sai sun dawo sun zauna akan teburin shawara dole saboda kowa a cikinsu yana bukatar kowa kowa ina bukatar kowa america tana bukatar china hmm. saboda china bayan tana da sana'antar da kayayyaki tana ɗaya daga cikin kasashen da suka fi kowanne yawa a duniya saboda haka akwai kuma abin da china ba za ta iya sana'antar da shi ba tana da su daga daga yiwuwa daga america hmm. america tana bukatar china mutanenta suna da bukatar china da kayayyakinsu saboda sauƙin kuɗinsu saboda haka kokarin ita america ai kokarin rufe gibin kasuwanci da yake tsakanin su muna saya daga wajen ku da yawa ba ku saya daga yawa saboda haka dole sai kun saya daga yawa ita kuma cani daga sanda ta nemo waɗansu kasuwannin nata suka cicciga dole dai inda koma sai ta ita koma america saboda duk ai abin da ake nema expenditure power ake nema mm. spending power kasashen da suke da kuɗin da za su kashe saboda haka ita kuma china tana buƙatar kasashe masu kuɗi da su kashe amerika kuma tana da kuɗin da za ta kashe sannan amerika tana buƙatar china china na buƙatar amerika saboda haka za su zana ko da za su daidaita ɗin amma bayan kowa ya kawo nasa sharuɗan da sauransu amma dai ala ayi halin a cikin wannan rigima akwai buƙatar ƙasashe irin su najeriya su duba yanayi su ga sun samu wata dama wata kafa da za su tallafa su ma tattalin arzikinsu tunda duk in abin ya juya sai ya dawo musu gwamnati tana da kyakkyawan hannun da za ta sa a nan 'yan kasuwa su kaɗai ba za su iya ba. Madalla, jama'a anan zan yi sallama da ku sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu ku sake jin mu da wani sabon shirin. A madadin da waɗanda kuka je muryoyinsu da solomon abu da chubahiro ne da suka shirya mana sauti ni sabu garba ke maku fatan alheri ku kasance cikin ƙoshin lafiya kuɗi a kashe su ta hanya amma ba bisa shashanci ba kana ba bisa sakarci ba kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau tuna yanda ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka je ka kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Wanda sai kai gumi ka sami abin ka ashe ko kashe shi ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. A kashe su ta hanya